أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين أساتين ديوتي من بارباني كان كديتر Ubangiji subhanahu wa ta'ala muka kuma tabbatar da cewa shi tilo ne makaɗaici a zatinsa da kuma a samuwarsa a zatinsa tilo ne mai zati wacce take sidif ba ta da yanke-yanke ba ta da hauhawa da gaɓoɓi haka ma a samuwarsa babu wani guda ɗaya wanda yake makamancinsa a yau a ranar litinin kenan wato sha hudu ga watan jun dubu biyu da goma miladiya za mu ci gaba da bayani kan tauhid da wani bayanai a matsayin rufewa abin da muke so mai nuni da shi shine yaya aka yi wasu mutane suke kudurce samuwar ubangiji har guda uku idan mun duba za mu ga akwai akidu kamar kiristanci da suke imani da cewa ubangiji uku ne a lokaci guda kuma ɗaya ne kiristoci suna ganin kansu masu ta ubangiji suna ganin kansu ba mushirkai ba ne suna ganin ubangiji ɗaya ne amma a cikin uku kuma uku ne a cikin ɗaya idan ka kafa hujja da cewa wannan aƙida ta saɓawa hankali sai su ce ba su babu dogaro da hankali cikin al'amuran akida. Mm-hmm. domin akwai wani taki na cewa mai orshalim za ta yi da hankali ko kuma sa hankali ka bata addininka da wannan take da wasu masana daga cikinsu suke da shi kuma ya zama aƙida ce ta cewa uku zai iya zuma ɗaya ɗaya ta zama uku a gaskiya babu hujja akan ta ta saba wa hankali kuma ta saba wa shi kan shi littafin bible da ƙur'ani mai girma da taura suna cewa aƙida ce kawai tana buƙatar ka sallama shi kenan kawai haka take bayan da za sai dai tarihi ya zo mana cewa wannan akida bata zo daga wajen annabi isa ba an kirkire ta ne bayan wucewar annabi isa alaihi salam aka sanya ta cikin akida kiristanci domin hatta da ita injila kamar yadda muka yi nuni a baya za mu ga an rubuta ta ne bayan wucewar annabi isa alaihi salam yayin da injila take nuna yadda aka rataye shi aka tsire shi da yadda aka binne shi da yadda yake zuwa zuwa sama wani na kenan ashe an rubuta ta ne bayan wucewarsa har take hakaito yadda aka kashe shi kuma kidar taslis wato trinity da muka kawo mai cewa uku cikin ɗaya ɗaya cikin uku wato uku ta zama ɗaya ɗaya ta zama uku wannan akida tana kunshe da karo da juna a hankali domin dai imma dai ya kasance a wa'annan ruhi mai tsarki da isa da ubangiji maɗaukakin sarki kowanne yana da samuwa tasa ta kansa sai su kasance uku ne ba ɗaya ba kenan sai zamanta wannan abubuwa guda uku kowanne yana janibin kansa ko kuma su kasance a'a guda ɗaya ne amma yana da fuskoki uku kamar mutum ne wanda yake yana da hannu da kafa yana da kai da jiki da kafafu nan kuma sai zamanto kenan ya zama murakkab ya zama mai hawa cikin zatinsa sai ya tashi ba ahad samad ba a nan za mu ga kinan ashe idan muka imani da kowanne daga ciki na ɗaya ya rushe kasancewar Allah wahid na biyu ya rusa kasancewarsa ahad Allah ahad ne kamar yadda muka tabbatar basit ne ba shi da hauhawa ba shi da yanke-yanke ba shi da sashe-sashe samad ne ba shi da jauf wanda yake shi ne fassarar ahad na'am akwai wata fassara ta samad mai ma'anar cewa dukkan habayi suna fuskanta zuwa gare shi wannan wata ma'ana ce daban ita ma domin sama tana da wannan ma'ana guda biyu tana da ma'anar da tafi kusa da ita ce abinda Allah yake nufi a ahad wato wanda ya yi sumudi wanda yake ba shi da jawo wanda yake basit ne tana da kuma ma'anar da mutanen musamman ma'ayyankon da aka fi fassara shi da shi shine duk komai yana fuskantarsa yayin da yake bukata wannan ma wata ma'ana ce daban da yake daita to muhimmi dai mu muna nan a nan muna so mu tabbatar da cewa idan kiristanci ya tabbatar da cewa uku ne kowanne samuwar shi daban ya rushe samuwar ɗaya domin ga ruhi mai tsarki ga isa ga ubangiji daban-daban wannan kuma shi ne yake tabbatar da cewa ashe kenan ba ɗaya ba ne sai ya tashi sai ya koma shirka da kafirci don haka sai kiristanci yadda da shirka da kafirci sai yadda mace shi da shirka da kafirci amma in ko bai yadda a kira shi da shirka da kafirci ba dole ya kore wannan uku ko kuma kiristanci ya ce mana cewa wayannan ukun samuwa ɗaya ce amma tana da yanke yanki sashe-sashe har guda uku a nan shi ma sai ya rushe kasancewar ubangiji basit sai ya tashi murakkab wannan ma kuma ya rushe tauhidi sai zama yana da yanke-yanke da yana buƙatar wannan yanke-yanke yana da sashe-sashe da yake bukatar su da zarar ko ya kasance mabukaci ya kasance tawayye da zarar ya kasance tawayye ya zama ba kamal ba ba cikakke ba da zarar ya zama ba cikakke ba sai bukaci wanda zai cika shi sai zama ba ne Allah mai cika shi ne ubangijinsa shi yasa tarihi ya zo yana nuna mana cewa ita wannan akida asali ta kasance a cikin addinan hindu da addinan hindu da tsohon addinin misra da Rum. wasu na ce su maruma sun dauka daga hindu ne <coughs> daga baya da kirsanci ya raɗu a rome sai ya fuskanci wannan matsala sai aka yadda da shi bayan an yi mashi kwaskwari mata dole ya karɓi ubangiji uku domin ya samu gindin zama kuma a majalisa da take da wajen mutum sama da ɗari biyar ko ɗari uku da wani abu idan ba manta ba ta jayar da ra'ayin aksariya wanda suke mai ashura niƙiyya da muke cewa wanda su nan su suka yi rinjaya da cewa uku ne ba ɗaya ba ne kuma aka mai kashe duk wani wanda ya yarda da cewa ɗaya ne wanda ta haka ne ya zamanto da ƙarfin sai aka canja wannan akida domin ta daidai da rumanci sai zamanto sarakuna daga baya sun yadda da ita saboda mai ta yi daidai da aki da rumanci kuma tarihi ya nuna mana cewa yawanci addinai ana lalata su a kurbata su bayan wucewar annabawa da suka zo da su daga wajen ubangiji kuma wannan ne ya samu addinin kiristanci za mu ga bayan wafatin bayan tafiyar annabi musa zuwa su karɓo wani sako a dutsen sinai da majaradin daga tafiyarsa sai ga mutanensu sun kuma wata dan maraki abin mamaki bai mafan mutu ba kenan tafiya kawai ya karɓi sako sai ga shi an koma bauta dan maraki cikin kwana arba'in da baya nan an bauta dan maraki an kaucewa harun alaihi salam wasiyinsa wanda yake bari akan al'umma bayan tafiyarsa to haka nan ma ƙur'ani ya nuna mana cewa shi ma aƙidar taslis wato trinity ta shiga kiristanci ne bayan tafiyar annabi isa da shekaru masu yawa wakalatin nasara kamar da allah ke faɗi cikin suratun tauba wakalatin nasara almasihu ibnillah dalika qawluhum bi afwahihim يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون kiristoci suka ce isa ɗan Allah ne wannan zance ne da suke faɗi da su. suna kama da wa'annan da suka kafirta kafin zuwansu dacin an yi wa'anda suka kafirta kama hinduism yan hindu addini ne wanda Allah ya aiko buda yan buda haka ma hindu addini da allah aiko ɗaya daga cikin annabawansa bisa saɓanin tarihinsa bayan wucewarsa sai zamanto sun gurɓata addini sai riƙe ubangiji uku shi su allah ce yi zahi'u na ƙaunar na kafa min qabl wato sun yi daidai da nau'in zancen waɗanda suka kafirta kafin su kamar yadda na farko suka ɗauki ubangiji uku haka ma suka riƙe ubangiji uku sai dai na farko me suka ɗauka addinin hindu ya zo da addinin brahma wato da aka sani da Brahima da hindu bayan addinin sun gurbata sun kasu gida daban-daban zuwa masabobi daban-daban amma dukkaninsu sun cika akan gurɓata addini din sannan sai suka rabu kamar yadda kiristanci bayan gurɓata shi da wannan nazariyoyi sai kuma yin rabu menene suke cewa su suna da barahima da fishnu da sifa barahima shine ubangiji mai halitta fishnu shine dan ubangiji mai kara halitta sifa shine mai mai rusa halitta wanda in yayi sai rusa shi kuma fishu yana kare ta gustav loban gustav loban yana cewa kiristanci ya isa ga ci gaba a sa na farko guda biyar a rayuwar yaduwarsa bayan haka sai zamanto ya ringa ɗaukar ma'anoni na falsafa da addinin greek da ake ce yunan da kuma gabas wato hindiya nan, da makamancin wannan sai zamanto an cakuɗa shi da akidu na misrawa da iraniyawa da hindiyawa da kuma wasu yankuna wa'inda suka yaɗu a wasu yankuna na turai a karni na farko na haihuwar annabi isa don haka ne kiristanci sai rike wannan tunani na trinity wanda yake daga uba da ɗa da ruhi mai tsarki ya musanya shi da tsohon trinity wanda yake ya ɗoro daga norobitar da bisnon da narva to wannan dai nuni ne zuwa ga wasu abubuwa wasu bayanai dangane da abin da ya shafi tauhidi a zatin ubangiji subhanahu wa ta'ala tunda mun zama tunda mun cike wannan bayani game da tauhidi a zatin ubangiji a yanzu muna so ne mu ci gaba da bayani a tauhidi a cikin siffofin ubangiji domin ya muga cewa mun yi kokarin kammala wannan bayanai da wuri kamar yadda muka fara to ɗaya da abu na biyu dangane da tauhidi bayan tauhidin zati shine tauhidin asifa ta ubangiji a siffofi menene tauhidi a siffa me ya ta ubangiji a siffofi ta ubangiji a siffofi malaman ilimin sanin allah sun karkasu dangane da fahimtar siffofin ubangiji na zati zuwa ga manyan-manyan zattutuka biyu yayin da wasu suke cewa ubangiji siffarsa ita ce ainihin zatinsa wasu kuma suke cewa siffarsa ƙari ce akan zatinsa bari ba mu misali kafin mu fara magana tukun idan muka ɗauki ali mukaddara wani yaro ne sunansa ali sai muka ce yana da sifofi sifofin yaron nan su ne mai yaro ne mai kwazo mai hankali mai ilimi mai tunani wannan kwazo da ilimi da tunani da hankali sifofi ne na yaro mai suna ali wannan sifofi na wannan yaro mai suna ali shin wa'annan sufofi su ne ainihin aliyu ko ko sufofin nan ƙari ne akan Aliyu, da ma'anar cewa idan muka ce wa'annan sufofi mai ƙwazo mai hankali mai tunani mai ilimi a wa'annan sufofi na Aliyu? su dukansu a ma'ana ne suke da bambanci a ma'ana ne suke da bambanci wato mai ilimi ma'anarta daban da mai kwazo mai kwazo ma'anarta daban da mai fahimta mai fahimta ma'anarta daban da mai hankali amma dukkaninsu a fili ba abin da muke gani sai ali shi kadai da za a ce nuna mana mai kwazo sai ka nuna shi ali mai fahimta sai ka nuna ali mai hankali sai ka nuna ali mai ilimi sai ka nuna ali duk shi ne ba wani bambanci amma idan muka ce innan sifofi a ainihin zati na ainihin samuwar ali ƙari ne kan samuwarsa to a fili za mu ga abu biyar kenan sai mu ga ga ali can ga wani abu can gefe sunansa mai hankali ga wani abu can sunansa mai ilimi ga wani abu can sunansa mai kwazo ga wani abu can sunansa mai hankali abu nawa kenan za mu samu abu biyar za mu samu abu biyar kenan da wannan misali za mu iya gane in an ci sifofin ubangiji su ne ainihin zatinsa ko kuma a ce sifofin ubangiji daɗi ne akan zatinsa da wannan za mu gane bambanci idan muka ce ainihin zatinsa ya yi kama da na farko sifofi ne da ma'ana daban-daban amma zati guda ne idan muka ce daɗi ne akan zati zai zama sifofi ne wayanda suke suna da daɗi akan zati don haka za mu ga suna da samuwa mai zaman kanta shi'a da mutazila sun tafi akan magana ta farko cewa sifofin ubangiji ainihin zatinsa ne cewa a ma'ana ne suke da bambanci amma a fili a samuwa babu komai sai ubangiji a shari'a suka ce a'a wayannan sifofi na ubangiji musamman ma sifofin da suke su ne ummahatus sifat uwayen sifofi guda bakwai al-qudra al-ilm al-irada al-ilm al-hayat as-sam al-basar al-kalam sai ashariya suka ce su wayannan ummahatul asma sunaye da suke uwaye na sunaye wanda dukkan sunaye suna koma zuwa gare su da siffofi su um wayannan siffofi su daban suke daɗi ne akan zati kuma to wannan sai haifan musu da wani abu tunda sun ce su daban wayannan sifofi zatin ubangiji daban wannan sai sanya dole suke cewa ubangiji yana da kudura yana kadir ne shi kadir ne mai iko ne amma da waccan kudura alim ne masani amma da wancan ilimi hayyin ne mai rayuwa ne amma da waccan hayati to anan ne ash'ariya suka sha kaye warwas suka samu mummunan zamiya mafi muni a cikin zamiya cikin aƙida domin wannan zai lizanta cewa a samu kadimai guda takwas kenan ga wancan sifofi ga kuma ubangiji wani abin mamaki shine ban san yadda kwakwale suka zamanto suka gafala daga wannan nukta ba cewa ashariya da suka tafi akan cewa Wayan nan sifofi suna da samuwa daban sabanin samuwar ubangiji kuma su ma kadimai ne kuma wani abin mamaki su ne suka yi ƙayyumiya da zatin ubangiji ka'imatun bi zati kuma sabitatun li zati abin mamaki kadimiya ce sifa kuma ita ce ta ƙawimi ita ce ƙayyumiya mana ita ce madogarar zati ƙayyum wanda yake shi ne aka dogara da shi shi ne ya ɗauki komai idan mutum yana sama cikin jirgin sama abinda yake ƙayyum ga samu ga tafiyarsa da motsinsa shine jirgin sama a cike yake tun da ba wannan jirgi da shi kenan ba zai tashi sama ba ba za mu gan shi a sama ba idan mace yana gudu a mota wannan gudun da yake a cikin mota wanda yake kayyum ya kayyumiya ya tsayu da wannan aikin da yake yi shi ne mota yana da kyau mu fahimci ma'anar kayyum idan muka sami a mutum yana rayuwa sakamakon yana da shan shakar iska da rana da yake fitowa da duhu da abinci da yake ci da ruwa da yake sha wayannan abubuwa sun tsayu da rayuwar mutum rayuwar mutum ta tsaye da su su ne suke ƙayyum to ubangiji shine ƙayyum na dukkan samuwa ta yadda in babu shi babu samuwa to amma abin mamaki shi ne wayannan sifofin agun a shari'a kamar ma sun fi ubangiji fawa kai sun mafi shi saboda me na'am za mu iya cewa kusan ya fi su fawa ta wani bangare saboda mai ƙa'imatun bizati zatin ubangiji ita ta ƙayyumiyar su sun tsayi da sif da zatin ubangiji kuma sabitattun lizati ta tabbata ga ubangiji amma ta wani bangare sai ta fi ubangijin fawa abin mamaki saboda mai saboda ubangiji kuma ba zai iya yin kudura ba ba zai zama kadar ba sai da kudura ba zai iya zama sami ba mai ji ba sai da samji ji ba zai iya zama basir ba sai da basar sai da gani wannan kenan su suke ba shi gani su suke ba shi kudura su suke ba shi iko kuma su suna da samuwa ta daban abu mamakin kenan sau da haka wannan sai sanya ake cewa da ash'ariya aƙidar ku tana nuna cewa ubangiji takwas ne so daga wayancan kadimai guda bakwai ga kuma ubangiji kuma ba su ne shi ba sun daɗe akan zatinsa kuma suna da samuwa ta musamman su da ubangiji shi zamanto yana da rayuwa ya mere ne da rayuwa shekul mafidi yana cewa inna allah azza wa ismo hayyul nafsi ila bi hayat ubangiji mai girma ɗaukaka rayayye ne ga kansa ba da wata rayuwa ba wa innahu qadirun li nafsihi wa alimun li nafsihi la bi ma'anan kama zahaba ilayhi al-mushabbiha min ashabi sifat ubangiji mai iko ne ga kansa ba da ba kudura ba wata aba mai suna kudura masani ne da kansa ga kansa ba da wani abu da ake kira ilimi ba daban mai zaman kansa ba da wata ma'ana ba kamar yadda mushabbiha daga ashabu sifat suka tafi a kai wanda a ashariya suka ɗauki wannan daga hannunsu suka ara suka yafa suka kuma imani da shi a wani littafi a yankunanmu da ake cewa hayatul islam yana kawo cewa lauku shifan hijabu lar'aina ha abu mamaki da za a yayi mana hijabi da mun ga wannan sifa ɗin sai zama kamar ali ne da muka ce mai kwazo mai hankali mai ilimi sai muka ga ali ga wani abu sunan shi kwazo ga wani abu sunan shi ilimi ga wani abu sunan shi hankali ta yadda ali bai zai zama zama mai ilimi ba sai da wancan ilimin abin mamaki ba zai zama mai kwazo ba sai da wancan kwazon kuma kwazon daban alin daban kuma da kwazon da alin dukkaninsu azaliyai ne ba su da farko wannan wani irin abu ne kenan sai haifar da kadimai guda takwas da wannan ne za mu tabbatar da cewa gaskiyar magana shine mai shine kasancewar ubangiji subhanahu wa wata'ala maɗaukaki ba shi da sifofi na daɗi da wannan ma'ana sifofi na daɗi mustahili ne su kasance ga ubangiji subhanahu wa wata'ala ubangiji subhanahu wa wata'ala ya kori ya kasance na da wasu kadimai bayansa da ya kasance na da wannan sufafi na daɗi da ya buƙace su da ya buƙaci ilimi domin sanin abu ya buƙaci ƙudura domin samun iko a kan yinsu ya buƙaci irada domin ya nufi a kansu da sun kasance shi ne yake zamantowa su ne suke ƙayyum nasa da sai zama zaton ubangiji ƙa'imun bisifat sai su zamanta su ne suke taƙayiminsa su ne suke bashi samuwa wannan yana bashi ilimi wannan yana bashi kudura wannan yana bashi iko wannan yana bashi nufi wannan yana bashi ji wannan yana bashi gani wannan yana bashi magana sai zamanta kenan ubangiji yana kasa da su kamar yadda muka yi nuni ubangiji hashahu ta'ala Allah an zalika uluwan kabira ubangiji ya barranta da ya kasance da wannan rauni da sai irin wannan sifofi sun zo sun bashi sannan zai zama ya samu sai zama shi bashi da komai sai zama na ƙasa ne shi tsantsa bukata ce shi tsantsa kenan sai zama ɗaya daga cikin bayi ɗaya daga cikin halittunsa wanda yake bukatu suke bukata a sha'ira da suka fahimci hatsarin abin sai suka ce to ai wa'annan sifofin azaliye ne ubangiji ma azali ne eh ko da kun ce azaliye ne ubangiji ma azali ne wannan sufofin ba sa ɗauki bukata yana nan dai mabukaci kuma yana bukatar su tun azal kuma har abada zai gushe yana bukatar su kamar mu ne da tun azal ubangiji ya sanna mu a cikin iliminsa so da haka ubangiji yana da ilimin da mu tun azal kafin ya yi mu tun azal babu farko ya san da cewa zai yi mu kuma bayan ya yi mu har abada muna sa zai kayyumiya da mu me bambancin wannan da siffofi da shi da ya zama tutun azal su suke tafi da shi ubangiji ya barranta daga wannan tunani barranta mai girma insha Allahu za mu tsaya anan zuwa an jima za mu ci gaba darasi na gaba a أقول kauli هذا وأستغفر الله لي lakum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh